الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kawai ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga rahama ne da kawai ya arzuta

mahimmanci malaye ce a tsaye da wasu kalima ta yi matar ƙara a annabi sallallahu alaihi wa da ya ce fage na a kuru da tashiku tijara ka tsare na ka tsare shi a gabanka ka tsare Allah ka tsare shi a gabanka da dokokin Allah da umarnin Allah ya Allah ya zama ya yi girma gaba da dukkan al'amuransa wannan kodo muna cewa bi kawai ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar Allah kama kullu da kuma da a'a Allah yamma balle kira abu dawa idan ta tsare hakkin Allah da istiara da bihi da neman kudu kuwa da zama neman kudu kuwarka da neman taimakonka ka ce da shi ka Allah wani da shi kaɗai da abin da ba wani mai iya ba da kudu kuwa ko taimako a kan da Allah. Fa'ina da yanzu ana hakika mutum إذا استعان إذا استعان إذا يمن به بالله تعالى عز وجل وتوكل عليه يتلو عنا كان الله حقه لأن المشاكل الرقيق shi makiyayen kan mulkai Allah ya yi farko da ya kuma Allah zai yi farko da ya kuma ga dukkanin al'amuran idan biyar manzo Allah da za a samu kitar Allah ya ta yi farko da ya kuma shi a cikin mafari na samun kitar Allah biyar manzo Allah kuma ne ta ba a kan lulluwa idan suna hada shi ba da za ka za ka a addinance sai ba a hannun manzon Allah Muhammadu Rasulullah wannan sai ba ba ka ke babban Allah da ke sa Allah a gare ka Allah zai ke babban da dukkanin al'amura aya ta kuda Allah ya ishe ka wa hasbu kuma ya ishi manikar a wurin sun gaji ka da wurin فإذا كان هو عرض الإنسان ألا يتمياه ظلم فإنه لن ينال ظلم حقيقة وإنه أمر لبعض ولا kiyaye a Allah kai hattara dokokin Allah to Allah zai fitar mata da duk da yana akwara to wanne ne tsaye ma'ana sakamakon tsari addinin Allah da haƙoƙa Allah shi ne Allah zai fita da ba su kakkiyar tsaro idan zama da duk da yana akwara ta kara da hanya wadda da kan kan da أكثر من القاربة بعد ذلك الكلمة تقوى أشكدهم ولا وضي عليك يقوم با إذا تعلمت على الله فهو ونعمة إذا فعلت حاجة إذا لا توجد هذا فلا تفعل إلا الله فتفعل الله يعلم عز وجل ولا تفعل المخلوق شيئا تذكر مثال كون za a rubuta halitta ne da rubuce da komi almuhim tun a wurin a cikin yau da yanzu abin da mutum ka iya kada ya ce wani abin da mutum ka iya in ka rubuce da kan da rubuce a halatta ne bayani a bayan da ya gabata a halatta ne gabata asalin rubuce a mutunci haramu ba a halatta sai da mabayi sai da dalilai in ba haka da ku je roƙo ba tare da cikin sharuɗin shari'a ba duk abin da aka ba shi an faru wuta da ake shari'a zai ci wuta kuma lahira zai shi wuta zai kashi ba ko kan nama a wuta saboda a cikin musulci roƙo a wuta ba ya halatta sai da mawari a a ba da bambanci tsakanin roƙo da ta da ba a yanka za ko rago ko zama da haka yanzu ba a yanka ba ya rasa a shi la ya rasa don su ne kama na ajiyar ba ba ne kowa

ma da tsoro a nan abin da yana yawa ka wani shi wani ba a ta sai a da wani zafi da ne da gani a abin da yawa kuma ta kama kawai ba to ba shi ne ma ya ma shi ne ma saboda wani na alaƙa mafani da suke mafarai wanda ana yi kada za a ana da mutabila wanda tabbatar da ake ne kasance wawa a zaune kuma yawa sai mu rinka jurin wanda ya yi ko wanda ya kai sun wanda a sai da Allah ya kula mana abu da ke ya sai ana ma sai ana mai da Allah Allah ya ce ka roƙe shi sai ana mai da ba ba sai Allah ya koya da zai ba ka ba

وتوكل عليه ثم تبدو ذلك على عادتها بالنسبة لك وإذا عن كل مخلوق لكن يجب هو بلسانك لكن يجب هو بلسانك فيما يقدر عليه تعبير لسانك من نفس العياش فعليك وفقدرت عن المشاكة عن ذهوب الرب في قول معارضه على وأن الله هو الغيث فسخر لنا على شيء قولي مطولنا معارض أما على شيء أمري طبعا ليه شو مخالف بقول على ليه بس على ليه كيف تيجي أما هي أنت منعي إلى معارض وفي هاتين الجملتين أسمع الرسول يقول بنطق إذا فعلت رفع الله وكذبت عنك رفع علم الله فلتجمع إذن دليل عقيدة ديني على أنه هو الكشف إلى عمليته من نفس التوحيد إلى نفس التوحيد أن الإنسان يقال يا الله مجيب الكون الله يقول لنا الله توحيدنا yana ciyo kan da yana ciyo wani abu da ya zo akwai da kafin kawai saboda kada su da da yawa fara hawa da rumu da bakin zuwa rullun kawa da za su shiga aljanna babu tsaki babu azaba daga cikin ayyukan su ba su neman wani ya wuta ba da sai ya kusa duk abin da ke da kyau a cikin ka annabi ya ce ka ala hannunka da dama musamman inda kai maka ciwo in ka yi ciki ilmi sai ka ce zuwa depelato depelato che le trappatine saranno aperture dello caso trovate il comando abbiamo io voglio vedere ba da ko da ne ma wanda da ya ba sai da ya ka da wata ba ya amma kin ka ba to sai a samu na ji da dauke da na ko da bai yi da yi a gare to sai ya kamar

maka taimako ya hasan annabi isa alaihi salam ta yi a jirgin cikin dalilu dubashe ko kanye da rabai da ana da taimake da bayan abinci da abin sha bayan haihuwa ba ana akwai wata kawo kan abinci musamman da gina jiki da ƙara jiki da zara da rahoton يجب الاستنهار تكفى عليك رطبة الجميع تقولي والغدي وقبلي أيضا هذا الطريقة كيف يجب بجدك فمن الله يفعل لا تفعل kusa shekara goma da zai samu da ya kamata haka an yi masu da fara da su ta kiwon dabbobi a marka a kan wani ɗan kwamfai مضيء بوجهه لو دخلنا القارورة فلا ذلك لك يولد إما أن أضاء مضيء ذلك لك فلا يمكن ذلك وأن يريدك bai bari ba ya koma da shi wata bai bari ba ya yawa dan haka sai ce wallahi Allah bai gafarta ma yanzu in mutum ce ba ma an wallahi Allah bai gafarta ma kana da ka ga kana da ka ga ta ta ce